aiki mun fara shi tun sha biyun dare kamar yadda muka wa 'yan Najeriya alkawari eh, ba mun dakatar da shi kwata-kwata ba. Mun yi suspending ne na lokaci kaɗan. Mm. Dalilin da ya sa muka yi suspending din shine mun cimma nasarar wato abin da muka gabatar wa gwamnati na maganan wato ƙarin wutar lantarki inda gwamnati ta yi amai ta lashe a yanzu ta janye wannan ƙari da ta yi na wutar lantarki an kafa kwamiti nan da sati biyu inda za a tabbatar da an abin da ake cewa palliative na maganan karin man nan da aka yi ita kuma maganan wutan nan mun samu wato masana da aka kafa kwamitin hada su wanda za a duba ma me yake ja wannan kare-karen da sauransu inda a sati biyun nan duk kwamitin nan za zo na wannan aiki. Jiko kuma mataimakin sakataren kungiyar kwadago na NLC Comrade Kabir Nasir kenan da bayani akan matsayin kungiyar game da dakatar da yajin aikin da suka shirya fara yi a yau Litinin. Wannan matakin da ya biyo bayan cimma matsaya tsakanin kungiyoyin kwadagon da gwamnatin Najeriya Najeriya a ganawa da suka shafa sama da sa'o'i shida suna tattaunawa lamarin da ya kai ga dakatar da aiwatar da ƙarin kuɗin wuta na tsawon makonni biyu kafin gwamnatin ta aiwatar da matakan da suka cimma. A ɓangaren gwamnatin ƙasar kuwa ministan kwadago da ayyuka Chris Ingige, ƙaramin ministan albarkatun man Peter Timi Pre ƙaramin ministan kwadago da ayyuka Festus Keyamo, ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad da kuma sakataren gwamnatin tarayya Boss Gida Mustapha suka rattaba hannu akan yarjejeniya da aka cimma inda shugaban kungiyar kwadago na NLC Ayuba Waba da takwararsa na TUC Quadri Olale da sauransu suka sa hannu a kan yarjejeniyar. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa na Stura Ashir Sharif ya yi bayani a akan matsayinsu kan batun karin kuɗin wutar lantarki da cire tallafin man fetur ka nan ya yi magana akan dakatar da yajin aiki da kungiyoyin kwadagon ƙasar suka yi. Mun ga wannan sanarwa da ita kungiyar kwadago ta bayar na janye wannan yajin aiki da kuma matsayin da suka cimma da gwamnatin tarayya kan cewar an tabbatar da shi kuɗin man fetur zai ci gaba a da yake na farko dai wato kamar solution ne wanda yake da dan wani lokaci ba a yi masa gini na gaskiya ba idan har gwamnatin najeriya ba za ta tsaya ta gyara waɗannan matatun man fetur a daina siyo mai daga waje ana kashi ba ba za mu taɓa daina shan wahala akan maganar farashin man fetur kullum zai tashi zai daga idan kasuwar duniya ya daga can zai daga a nan gurin kuma 'yan kasuwa za su saka kuɗin mai ne yadda ransu yake so wanda bai kamata gwamnatin ƙasa ta bar wannan abin akan mutane a haka ba na biyu su shi wannan tallafi da gwamnati ta saka na gidaje da waye da motoci duk wannan abu ne temporary kuma ba lalle bane a a tabbatar da shi na ukun su magana shi wutar lantarki da aka ce za a dauka an tsaye daktar shi zuwa sati biyu to abu ne wanda ya kamata a yi tsari a kansa a cikin makonni biyu dai za a yi nazari ne kan kamfanoni da suke rarraba wutar lantarki a yanzu dai za su dakatar da aiwatar da aiki da sabon karin kuɗin wutar da aka yi a 'yan makonni baya da suka wuce gwamnatin tarayya dai za ta ba da tallafi tafiya a bangaren sufuri wutar lantarki aikin noma da ayyukan jinƙai da za su taimaka wajen rage raɗaɗin da ma'aikata da sauran al'umman ƙasar ke ji sakamakon ƙari a kuɗin wutar lantarki da cire tallafin man fetur da aka yi halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya